Rayuwar amatullah kashi na biyar. Wanda ya samu rubutowa daga Fatima bintu Zara wato bintu Ramadan. To ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya cikin littafin rayuwar amatullah ɗin wato kashi na biyar. Inda na san ba manta da inda muka kwana ba. Wannan labari an kawo shi ne domin nishaɗantarwa, faɗakarwa, ilmantarwa, wa'azantarwa. To kamar yadda dai muka yi alƙawari, tunatarwa da nasihan da za a rika kawo muku a cikin littattafai da kuma waɗanda za a rika yin su masu zaman kansu kusan duk sati to insha Allah har yanzu sun dai muna nan muna kan shirye-shiryen hakan kuma suna nan suna zuwa kaɗan kaɗan to a wannan ma kafin dai in wuce cikin rayuwar Amatullah kashi na biyar dan dan yi mana wani dan tuni kaɗan yawan zama tare da magulmata yakan canza maka ɗabi'arka tabbas zama da magulmata na canza ɗabi'ar mutum daga mai kyau zuwa mummuna daga lokacin ne mutum zai shiga sahun cikin masu hasada, masu ƙazamar ɗabi'a ƙazantar ɗabi'a takan tauye tafiyar mutum a cikin halalar ubangiji madaidaici makaɗaici kuma kyawun da kuma kyawun siffa haka zalika kyawun siffa ko kyawun tufafi baya ba wa mutum matsayi a wajen ubangiji domin shi Allah yana duba ne zuwa ga abin da ka boye a zuciyarka ba wai siffarka ko kamanninka ba lallai ne duk mai son shiga cikin sahun matafiya zuwa gurin Allah subhanahu wa masu neman yardansa to wajibi ya gyara ɗabi'arsa ya tsabtace halayyarsa ya kuma abokanci mutanen kirki kuma ya ƙudurci komai a zuciyarsa kar ya gudurce komai a zuciyarsa sai alkhairi Allah ka gyara mana halayyar mu ka tsabtace mana ɗabi'ar mu ka shirye tunanin mu ka karbi ayyukan mu ka sanya mu in cikin salihan bayanka don falalarka da rahamarka amin ya kuyi haƙuri dole ne wannan tunatar zan rika shigar da shi a duk littafin da zan yi zan buƙaci kuma ku saurare shi domin zai amfanar da mu to don haka nake cewa mu garzaya cikin littafin rayuwar Ahmadu lakashi na biyar domin jin yadda za ta kaya na san dai baku manta da inda muka kwana ana hudu ba ga yadda labarin ya fara rikicewa to a ci gaba da labarin namu dai kafin nan ya fice ya koma ɗakinta domin ya ga halin da take ciki kwance take a ƙasa iyaka iyaka kai fatima da fatan dai kina sauraro sai ki min gyara a sunayen kunna ya haka ita ma tana kwance a gefenta sai bakura da yabana yabana yabana <laughs> tagumi suka yi suna kallon mahaifiyarsu da take numfashi a hankali nan take ya ji wani irin mugun tausayinsu ya lullube shi karisowa ya zauna kusa da yaran yana kallon ta yace zan fita na nemo mana wani gida domin wannan gidan ya ishe ne. cikin tsananin murna ta ce Allah ya ba da sa'a amma dan Allah mu dan yi nesa da wannan unguwar ya amsa mata da to babu damuwa ya fice ya tafi da ƙyar ta tashi ta nemo abin da yaranta za su ci amma kuwa ta riske abincin ba zai ishe su ba don haka ta zuba musu ita ta haƙura ta zauna da yunwanta Allah sarki uwa kenan to cikin rayuwar ta littafi na biyar kenan na binti Ramadan wato Fatima Zahra ga mu a kashe na biyar ci gaba da labarin namu ko cikin nasara ya samu gida nesa da unguwar sosai domin ba ba su ɗaya bane ma a gidan Muhammad hakan ya mishi daɗi ya biya kuɗin shekara guda ranar suka so mu tattara kayan su washe gari suka samu mota suka bar gida gidan babban gida ne mai ɗauke da ɗakuna goma suna da matsakaicin matsakaicin tsakar gida sai ban ɗakin da suke amfani da shi su kaɗai ne suka kama ɗakuna biyu ɗaya ɗakin kaltume ne da yara ɗaya kuma ɗakin Muhammad ne. Alhamdulillah yanzu sun samu nutsuwa ba tashin hankali daga nan suka ci gaba da rayuwarsu yadda suka saba. Kaltumi na nema wa yaranta makaranta inda ta samu a kusa da gidan suna tafiya abin su ita ma tana fita aiki da mijinta. cikinta ya soma girma a nan ta fahimci tana da ciki ga wani rashin kuɗin da yake damunta domin ɗawainiyar gida duka a kanta yake inda ya zama wani sa'in ba ta cin abinci haka take kwana bayyanar cikinta ko shi ne? Karo na farko da hankalin ta ya soma tashi domin tana tausayin abin da za ta haifa amma ta yi tawakkali tare da roƙon Allah ya shige mata gaba. Haka ta ci gaba da renon cikinta har ta soma zuwa awo. Akwai wata rana da ta tafi da safe ta samu ana biya ana bayani akan tumatir da amfanin da take yi a jikin ɗan adam Guri ta samu ta zauna tana sauraron jawabi daga bakin wani likita wanda yake sanye da fararen kaya. Tumatir yakan magance kumburin gaɓoɓi ta wajen haɗa shi da mai. A ɗan sanya shi a wuta, a ɗan ba shi tsoro, sai a shafa shi a inda yake da matsala domin sauƙaƙa raɗaɗi. Tumatir yakan taimakawa mai azumi ta yadda yake samar wa gaɓoɓin jiki da ruwa da kuma vitamins yakan sanya wa mutum ƙoshi kamar yadda yake kamar yadda yake a cikin salad da waɗansu nau'o'in abinci sai dai zai yi kyau mutum ya sanya waɗannan abubuwa bai zama dole mutum ya zuba gishiri a cikin tumatir ba domin a lokacin da zai ci kai har ma salad ɗin domin kuwa abin da yake buƙata daban ne domin sodium ɗin shi yakan wahalar da jiki yakan sanya wa mutum ƙishin ruwa tsakanin yini gashi yana azumi idan ma mutum yana son ya samu damar daidaita ƙibarsa to ya samu tumatir ya gyara ta ya zuba <clears throat> ya zuba masa man zaitun kaɗan hakan yana matuƙar taimakawa sosai Maganin daskarewa mm, magunan maganar magunan jini kuwa to shikenan daskarewar jini wani irin cuta ne wadda yake da matukar hatsari ga lafiyar ɗan adam saboda ya kunshi abubuwa da dama wadda zai hana taruwa da kuma rabawar jini zuwa hanyoyin jini kamar yadda dai wata jami'ar likitoci ta japan ta yi bayani a shekara ta dubu biyu da uku masu bincike na kasar japan sun gudanar da wani bincike akan beraye domin sun gano tasirin sinadarin da yake tattare a jikin bera a ƙarshe dai sun fahimci cewa yana rage abubuwa da dama da yake cikin jini wanda yake cikin jikin su yakan rage shi ba tare da jinin su ya ragu ba to ya abin yake bincike da aka ci gaba da ya nuna cewa tumatir da sauran sinadaran da suke cikinsa suna da matuƙar yawa wadda za su iya taka rawar gani a jikin ɗan adam sukan takawa wasu cututtuka da dama birki su hana su tasiri sosai kamar misali kansa kansan da ta kasance na cikin tumbi da kuma kansar huhu da kuma kansar maɓuɓɓugar maniyyi ba don komai ba sai saboda sinadarin da suke ɗauke da shi mai dama ne wanda yake cikin tumatir yakan taimakawa lafiyar jikin ɗan adam sosai tumatir yana da amfani da dama a jikin ɗan adam maganin da tumatir yakan iya yi sun haɗa da dama ba kaɗan ba an ta tsara daidaituwar sikari a cikin jini yakan yi wannan haka zalika kamar yadda muka faɗa a baya cewa tumatir baya cikin abubuwan da suke fitar da waɗansu abubuwa waɗanda jiki baya buƙata sai dai ma ya hana abin da jiki baya buƙata Yana da abubuwa da dama mai ɗimbin yawa waɗanda suke taimakawa wajen zuƙo sukari daga cikin jinin mutum. Idan muka kula da tumatir yadda yake da matsayinsa da kuma matsayin hanyar samun sinadarinsa wadda yake matuƙar aiki wajen daidaita sukari a cikin jini yakan magance abubuwa da dama ko kuma ya zamo rigakafin cutar zuciya da magudanar jini saboda akwai magudanar jini da ya kasance mai ƙarfin gaske ne wadda yake da shi wadda ta nan yakan iya ba da matsala inda ya danganci diabetes wadda ke taimakawa wajen saukar da gurbataccen glucose ɗin da ke cikin jini a lokacin da ake ƙoƙarin samun maganin daskarewar ƙwaƙwalwa ko kuma tsayuwar zuciya ko tsare daidaituwar jini da na hana shi hawa fiye da kima da kuma lafiyar zuciya da magudanar jini to tumatir yana taimakawa matuƙa wajen daidaita abubuwa da dama na jini haka zalika idan kuma ɓangaren ƙoƙarin rage ƙiba ne ko slimming a turance to sai mu ce idan ka shigar da tumatir cikin abincinka to zai iya taimaka maka sosai zaka ji ka ƙoshi kuma yana da amfani ga sinadarin lafiya zaka ji ka ji cewa ka ya cika sosai ba tare da ka ƙara yawan abin da kake ji fiye da kima ba a'a ana ganin cewa tumatir yana da abubuwa da dama haka zalika ruwa da sauran abubuwa da yake amfani a jikin ɗan adam don haka ne ake ganin cewa zai iya zama wa abinci mafi dacewa ga masu buƙatar su rage su yana taimakawa nan ma alamun tsufa yakan bayyana yakan bayyana ga wasu nan da nan wani kuwa yakan samu yawan shekaru kafin ya bayyana a gare shi amma idan ka kalle shi zaka zaci cewa da sauransu da sauran shi wani lokaci karancin sinadarai ne yake bayyanar da tsufa cikin gaggawa da kuma tattauyewar fata to tumatir yana da sinadari mai ƙarfi da yake gyara a jikin ɗan adam sosai wannan sinadari yakan kula da fata ya tsare ta daga waɗansu cututtukan da suka shafi fata ya sanya ta laushi da kuma kyawun gani yakan yaƙi alamun tsufa da kuma lalacewar fata wadda kai tsaye shine tattarar fata zancen ba wai na cin abinci ba ne a'a in hali ya samu za mu bayyana yadda ake sarrafa tumatir ɗin da wajen markaɗa shi da kuma inda za a shafa shi da kuma cin shi a abinci da dai sauransu za mu yi bayanin mahaɗin da yardan Allah ba da jimawa ba ko da ma bai samu anan ba to zai na ku samu bayanin a wani littafi da yardan Allah haka zalika kuma tumatir yana taimakawa wajen yawan wajen rage yawan barin ciki ga matan da suke ɗauke da ciki da wannan kuma masu ɗauke da wannan matsala ba da jimawa ba sosai <clears throat> aka yi bincike wajen gano cewar tumatir yana ɗauke da sinadari mai ƙarfi wadda yake taimakawa mai ciki wajen yaƙi da free medical da poison ɗin da ke cikin jiki haka zalika kuma tumatir yakan taimaka wajen magance raunin ƙashi saboda yana ɗauke da wani sinadari da ya danganci haka da kuma vitamin da kuma vitamin k yana taka rawa sosai wajen ganin lafiyar ƙashi ta inganta da kuma ƙarfinsa da kuma girma a lokacin da ake buƙata shi kanshi ƙashin <clears throat> ɗin yana buƙatar a taimaka masa to tumatir yana ɗauke da wannan sinadari da ke taimaka masa sai kuma maganar maiƙon jini wato cholesterol wasu masu bincike daga Australia bayan sun yi bincike har guda goma sha hudu tsawon shekara hamsin da biyar ya dauke su suna bincike sun gano cewa tumatir yana da wata hanya ta kariya daga abin da ake kira da gurbataccen cholesterol wadda yake cikin jini idan mutum zai samu mega kilo kilo ashirin na sinadarin da ake samu a cikin tumatir a kullum to zai rage masa maikon da ya kasance gurbataccen na cholesterol din nan wadda ke cikin jini zai rage masa da kaso goma masu bincike sun gano cewa tumatir koda bayan an dafa shi ne amfaninsa yana karuwa don haka jiki zai iya tsotso shi cikin sauki ya sami abin da yake bukata domin da za a samu kilo hamsin da shida na markaɗaɗɗen tumatir ko rabin lita guda to zai yi magani sosai wajen maganin cututtuka da dama to shi kenan atini wani ciwo ne da yake samun mutum wanda yake da alama wanda yake alamantuwa kama da cutan basir mutum yakan ɗauki tsawon lokaci a banɗaki ba tare da bahayan ya yi wani amfani ba ko kuma ya fito yadda ya kamata idan ma zai fito sai kaga kamar majina ce kawai sannan ɗan kaɗan zai fito ga uban ƙullewar ciki da mara da yake sa wa mutum tumatir yakan taimaka a wannan yanayi yana da yana da ruwa da mai mai tarin yawa wadda yake taimakawa haka zalika ga sinadarai domin yanki guda ɗaya kawai yakan bi jiki na ɓangare shashi da dama da kaso bakwai kenan yana da abin da ake buƙata, yana da abin da kuma jiki yake bukata a rana domin haka ne ma tumatir yakan taimaka yakan taka babbar rawa wajen magance waɗannan cututtuka wanda suka danganci atini hatta wajen sauƙaƙe wa hanji aikinsa da sauƙi yadda ya dace yana yi kyautata gani masana masu ƙwararru masu bincike sun yi bincike sun gano yadda tumatir yake kyautatawa wajen ganin mutum ya bashi cikakkiyar kariya yana da wani yana da vitamin A da wani sinadari na daban wanda kowa ya san yadda wannan sinadari yake ba wa ido kariya wato vitamin A to tumatir yana ɗauke da vitamin A mai girma haka zalika kuma yana kyautata gani musamman ma wajen wajen ba wa ido damar ganin abubuwa waɗanda suke cikin dare dangane da gyara fata kuwa mun faɗa a baya cewa tumatir yakan taimaka sosai yana buƙatar abubuwa da dama domin yana ɗauke da vitamins da dama yana ɗauke da muhimman mineral sosai a jikinsa ba kaɗan kaɗan ba kamar yadda yake ɗauke da sinadaran da ake buƙata matan da suke yawan cin sau ɗanye ko a cikin abincinsu alamu yakan jima a jikinsu ba tare da ya bayyana da wani yanayi ba game da gashin kai kuma tumatir yakan taimaka wajen ba wa gashin kai karfi da laushi da walƙiya tumatir yakan taimaka yakan hana yakan taimaka wa ƙoda wajen aiki mai kyau ba tare da wasu tsakuwa sun dame shi ko kuma matsalar matsar mama ba haka zalika tumatir yakan rage raɗaɗin gaɓoɓi da na sassan jiki domin tumatir yana da sinadaran da suke da taimakawa wajen motsin gaɓoɓi da kuma sinadaran da suke cikin jiki masu aiki da dama waɗanda da dama an san da su waɗanda kuma ba a san da su ba haka zalika yakan taimaka wajen kumburi da kuma raɗaɗin gaɓoɓi da dai sauran raɗaɗi na sauran jiki mai kaiwa ya komo don haka ba karamar gudumawa tumatir yakan bayar ba wajen maganin wannan matsalar a jikin dan adam sosai tumatir yakan taimaka wajen karfafa karfafawa sassan jiki ga baki ɗaya ta yadda mutum zai iya jimirin nauyi na nauyaya abubuwansa ba tare da ya ji ya gaji ko karaya ba haka zalika abubuwa da dama akwai wani shahararren likita daga wata jami'a a amurka inda ya ce yake bayani cewa raunin sassan jiki da kuma sabo da tsufa da kamuwa da wasu cututtuka ko kuma cutar kansa da bugun zuciya yakan sa mutum ya yi rauni sosai gajiya ta bayyana a jikinsa haka zalika ya gaza yin abubuwan da suka dace ya yi ko ma yana so ya yi din ko ya faɗa wani lokaci a ƙarshe ya yi ta fama wani lokaci ya faɗi ya ta fama da raɗaɗin karaya haka zalika nuni ya yi nuni da cewa akwai sinadarai da dama a cikin tumatir waɗanda suke ƙarfafawa sassan jiki har ma ya kawar masa da rauni da kuma saurin bayyanar da alamun karaya a jikinsa sai kuma ɗaukewar kwakwalwa ko kuma manta abin da ya faru a baya da wuri ko kuma bayyanar cuta sosai wasu masu bincike daga ƙasar amurka dai sun tabbatar da cewa abincin da yake yake jikin tumatir yana da matuƙar amfani haka zalika abincin da yake jin yake jin tumatir sosai a koyaushe to zai iya kau da hatsarin kamuwa da waɗansu ƙananun cututtuka da kuma wata cutar da take ɗaukewa ƙwaƙwalwa amfaninta masu bincike sun gudanar da wani bincike akan wani sinadari na kimiyya wadda muka yi ta faɗinsa haka zalika yana ɗauke dai da wannan sinadarin shi tumatir akan same shi ne a jikin tumatir da kuma jikin kankana akan samu waɗannan sinadaran ɗin a binciken da suka yi an gano cewa mutanen da suke suke da wannan sinadarai to a jikinsu ‘yan kaɗan ne a cikin jininsu suke da wannan sinadaran to ana samun wannan sinadaran a jikin tumatir da kuma kankana haka zalika sun fi kuma ƙaranci rashin kamuwa da cututtuka da kuma masu taɓa kwakwalwa har wata foundation mai kula da ɓangaren masu paralyzed ta nemi a ci gaba da bincike akan wannan sinadari da yake taimakawa wajen sassan ƙarfin jiki sosai hakan zalika dai a ƙarshe an koma kan mutanen da muka ambata a baya na tsawon shekara goma sha biyu An raba mutane da dama inda aka gudanar da gwaji a kansu zuwa gida biyu gwargwadon yawan sinadaran da yake jikinsu inda aka samu mutum ashirin da biyar ne kacal suke ɗauke da wannan sinadaran yayin da wasu kuma suna da ba su ɗauke da wannan sinadaran suna da tsautsayin kamuwa da cutar ɗaukewar ƙwaƙwalwa za ta iya kama su haka zalika kuma za ta iya kama su a cikin mutum ɗari biyu da hamsin da takwas a ɓangaren marasa sinadarin da ake buƙata sosai mai taimakawa sassan garkuwar jiki a jikin ɗan adam haka zalika su ko masu sinadarin nan suna nan da dama ba su wuce a ce mutum goma sha ɗaya kacal ba ne waɗanda za su iya kamuwa saboda a cikin mutum ɗari biyu da hamsin da tara saboda samun saboda rashin samun gamsasshen sinadarin da yake taimakawa sassan jiki bincike ya ce hatsarin kamuwa da hatsarin kamuwa da ɗaukewar ƙwaƙwalwa ya ragu da kaso hamsin da biyar a cikin ɗari saboda ana samun abinci mai kyau da kuma sinadarai masu kyau a jikin abincin da ya kamata haka zalika a dalilin cewa tumatir dai yana kunshe da abubuwa da dama da ɗimbin alkhairai baya nunin sai an bar duk wani bishiya ko ganye a tare masa banda ma haka idan aka ce shi har ya wuce iyaka to akwai yiwuwar kamuwa da waɗansu matsalolin da mutum bai yi zaton su ba kuma yana da iyakansa kenan zai iya zai fi kyau matuƙa a rinka bin abin gwargwadon yadda jiki zai ji daɗin amfani da shi yadda kuma zai amfani jiki ba wai ya wahalar da jiki ba ba yadda zai cutar da jiki ba ina gani daga nan zan iya haƙuri in koma in ci gaba da bayanin yadda ya kamata zan kuma yi haƙuri mu koma yadda uwar gida za ta kula da fatar jikinta wajen yin amfani da tumatir kafin a ƙarshe kuma mu ambato matsalolin da yakan iya faruwa idan aka wuce gona da iri saboda komai da iyakarsa a gefe guda ko bayan an gama an gama taro kaltumi ta kamo hanyar ta kamo hanya gurin aikin inda take ta tunani da dama haka ake samun karuwa in ana halartar taron taro haka aiko daga yau da ne za a dinga ɗaukar lecture ba kaɗan ba tana ta magana a zucinta har ta iso gida gurin ma'aiki har ta iso gurin aikinta inda ta tarar da sauran ma'aikata mata suna shirin fita tana tambayar su ina za su je ɗaya daga cikin su ce, dama aiki muke jira za mu je za mu je sunan Hassana ne kin manta yau ne Kaltuma ta ce wayo Allah wallahi na manta da mamantuwa ne da ni sai yanzu na tuna bara in je in nemi izinin Muhammad sai mu tafi ficewa suka yi daga mota domin kawai su je a kai su unguwar tana sauka a motar ta hango gidan Amina 'yar autarsu yar su Muhammad zai take kamar ta je amma ta san wulakanci za ta yi mata ba kaɗan ba bayan an gaisa da mai jego an zauna ana ɗan hirar kaltume ta ce za ta je ta dawo gidan yar uwar Muhammad za ta je ta fice a zaune ta tarar da ita a ƙarƙashin bishiya tana shan iska da sallama ta shigo har inda take zaune kafin Amina ta ɗago ta kalle ta amsawa ta yi ta ɗan matsa gefe ta bata guri ta zauna domin kuwa a gindin bishiya take ta kin kwaso gajiya Allah sarki zauna kafin in cika kafin in sauke ki da masifa Kalduma ta murmushi ta zauna tana kallon Amina yarinya ce karama sai rashin kunyar tsiya ta ce na zo suna ne a unguwan nan shine na ce to bara in zo mu dan gaisa saboda sada zumunci Amina ta ce Allah sarki to ban nemi ki hada zumunci da ni ba amma kuma kullum baki jin magana sai kin ɗauki wani ƙafar ki kin zo min gidana bayan na ce miki bana so kaltuma ta ce ba dan Muhammadu na zo nan gidan ba sai dan ziyara da kuma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sadar da zumunci da yin soyayya dan Allah yana daga cikin mafi girman ayyukan alkhairi da suke samu da suke samun soyuwa da matsayi a wajen Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da kwadaitar da mu yin ziyara da kuma uzuri hakan ɗin yana da matukar amfani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa Allah zai yi magana a ranar alkiyama zai ce ina masu yin soyayya dan girm ina masu yin soyayya don girman Allah ina masu yin soyayya don Allah ma'ana masu yin soyayya dan Allah don girman Allah to a yau za a sanya su a wata irin inuwa Allah zai ce masu yin soyayya dan Allah da kuma suka ji tsoron Allah a cikin abotar tasu ko soyayyar nasu to a yau zan sanya su a cikin inuwata a ranar da wata babu inuwa sai inuwata kaɗai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa abubuwa guda uku wadda ya same su yana da ɗanɗanon zaƙin imani a tare da shi Allah da manzansa su suka fi soyuwa a gare shi fiye da dukkan komai a rayuwar shi haka zalika kuma ana so ya kasance ba ko kusan ba kowane ya so duk wani abin da zai so sai don Allah duk abin da zai kima ya shi don Allah yana kuma kyamatar komai da ya danganci kafirci bayan ya tsamo shi daga cikin daga cikinsa kamar yadda yake kyamatar shi da shiga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa lallai akwai wani mutum da zai tafi ziyara ziyarar ɗan uwansa zuwa wani gari Allah zai tura masa mala'ika kan hanyarsa mala'ikan nan ya tambaye shi ina za ka je sai ya ce zan je ziyarar ɗan uwana ne a wancan gari sai mala'ika ya ce da shi shin za ka je don kwaɗayin abin duniyan da kake so ne ko kuma menene sai mutumin ne ya ce a'a babu abin da zai kai ne zuwa wajen shi sai dan ina son shi dan Allah shi kaɗai wanda ya yi mu mala'ikan ya ce da shi ni ɗin saƙo ne daga Allah haƙiƙa Allah yana son ka kamar yadda kake son ɗan uwanka dan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa imanin ɗayanku ba zai cika ba har sai ya so wa ɗan uwansa irin abin da yake so wa kansa manzon Allah ya ci gaba da cewa duk wanda ya je duba mara lafiya ko kuma ya kai ma ɗan uwansa ziyara saboda Allah ba don wani abu ba to haƙiƙa sai wani mai kira ya kira shi ya ce masa ka dace da babban rabo kuma an tanada maka mazauni a cikin aljanna haka zalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa mutumin da ya kai wa ɗan uwansa ziyara a wani gari can to yana samun aljanna manzon Allah ya ci gaba da yi mana misalai da dama ba kaɗan ba kamar yadda yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki ya faɗa inda yake cewa soyayya ta wajaba ga masoya guda biyu waɗanda suka yi soyayya saboda Allah da kuma masu masu yi wa junansu komai saboda Allah da kuma masu ziyartar junansu saboda Allah haka zalika kuma a ci gaba da bayaninmu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lallai mafi cikar samun matsayi da Mm. da girma a addinin musulunci shine mutumin da ya yi soyayya don Allah kuma ya kiyayya saboda Allah Allah ka ba mu ikon yin soyayya don Allah da kuma ziyarar 'yan uwanmu da abokan arziki da kuma sauran musulmai baki ɗaya amin sun amin da ɗan da sabida ɗan uwanku ne zan yi muku abu mm, ba haka ba ne da na gaji na daina amma saboda Allah nake son ku nake kuma ziyaran ku ba wai dan dan uwanku da nake aure ba duk wani bawa na kwarai baya gajiya da yawa Allah biyayya haka zalika ba zai gaji da aikin lada ba ki fahimci wannan amina jikinta ya sanyi ta miƙe ta je ta ɗauko ruwa ta kawo mata ta ce to gashi ki ba wa yaranki kaltume ta ce wayo Allah ta ce ga ruwa ina yaran ki? sun tafi makaranta cikin sanyin jiki da sakin rai suka yi hira da amina hakan ya yi wa kaltu mai daɗi sosai da za ta tafi har bakin kofa ta yi mata rakiya ta sannan suka yi sallama duniya kenan duk tsanani yana tare da sauki yau ga shi amina ta saki jiki da kaltume abin da bata taba tsammani ba cike da farin ciki ta labarta wa muhammad irin tarban da ta samu daga gurin amina shiru ya shi ma ya ji daɗi babu laifi To wannan kenan. A gefe guda na labarin namu ko kafin na rufe littafi na biyar kasancewar za ta je awo ne yasa ta yi sauri nata ta yi komai nata cikin sauri domin ba ta so lecture ya wuce ta musamman yadda ta ji daɗin lecture da aka yi a game da tumatir satin da ya gabata. Ta shirya yaranta kamar yadda ta saba, tana shirin ɗaukar jakarta yadda <clears throat> shirin ɗaukar ta tafi iyaka ta ce ba na bawa ina son ki bani kuɗi zan sayi wani abu in an tashi in an tashi mana break kaltuma ta ɗan duba jakarta ta kalli kuɗin mota mota ta ne kawai kuma yaran nan ba su taɓa tambayar ta kuɗi ba don haka shine ta raba kuɗin kashi biyu ta ba ta ciro rabi ta ba su tunani kawai take ta yi yadda za ta soma tafiyar kafa da duk wani wurin aiki da za ta je gashi ba wai wani nisa ne da unguwar sosai ba amma da yake tana ɗauke da ciki ba za ta iya juran dogon tafiya ba shawara ta yanke kanta, ta nemi bus kawai ya ta hau ya kai ta asibiti tana shiga asibiti ta ga an zazzauna alamar an soma jawabi ajiyar zuciya ta yi da ta ga ba a fara ba ta nemi guri ta zauna kamar wancan mako wannan ma wannan mako ma likitan ne ya zo gabatarwa bayan ya gaishe su ne sun amsa ya soma da cewa wancan mako mun yi bayani ne irin amfanin da tumatir yake yi a jikin ɗan adam to yau za mu ci gaba da bayani da yadda za a sarrafa tumatir da yadda za a gyara shi da yadda za a yi amfani da shi wadda zai gyara jiki da kuma illar da zai yi idan ya yi yawa a jikin ɗan adam to shi kenan sai a saurara da kyau To alhamdulillah duka duka dai anan zan huta a cikin littafin rayuwar Amatullah kashe na biyar sai amin haƙuri da uzuri mu tafi zuwa littafi na shida wadda tare suke da yardan Allah sai mun haɗu kawai a littafi na shidan ɗin domin zin cikakken bayanin da za a yi sai ku kasance da taskar dan Hamza.